tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na ɗari da uku daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani muna bibiyan sharhin da الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يي الله مدوكاكين سركي ساكا mashi. idan yan ba su manta ba a karatunmu da ya gabata mun fara sharhin gaban da mala yake bayyana mana kunga duniyan nan to gidan aiki ne kunga lahira gidan sakamako ne duk mutumin da ka ga ya samu riba ya samu ɗaukaka a lahira a duniya yi wannan aikin sannan gidan duniya allah maɗaukin sarki yana bin duk waɗanda suka yi aiki na ƙware da abin da ake kira da tufici shi ne allah maɗaukin sarki zai rika sa hannu cikin dukkanin abubuwan da suke aiwatarwa sannan zai haɓaka ya bunƙasa ya sa arzikinsu ya ƙara yaukaka to dangane da al'umman annabi al'umma ce wacce inda take mumina ce wasu kuma daga cikin wannan al'umma musulmai ne dukkanin hukunce-hukuncen musulunci yana gudanuwa a kan ita wannan al'umma na cin gado a tsakankaninsu da cin yankan juna da kuma sallah ga duk idan aka samu ɗaya daga cikinsu allah maɗaukin sarki ya yi mai rasuwa amma mu a aƙidanmu in ji al'imamul barbahari ba ma yin shaida ga wani da haƙiƙanin imani sai fa idan yana zuwa da dukkanin abin da ya shafi dokokin musulunci ne amma da wani zai sa san rai ya kassara game da abin da yake na imani ne da ayyukan imani to wannan mai tawayayyen imanin ne har zuwa sanda ya tuba ya bar abin da yake wanda ba shi kenan ba amma mu sani imani wani sinadari ne wanda allah madaukin sarki kaɗai shi ne wanda yake da ta cewa a kan shi ba mu kallon mutum mai cewa ne mai cikakken imani ne ko kuma mai nakasashen imani ne sanin wannan sai dai Allah sai faga mutumin da ya bayyana ƙarara yana mai aikata ayyukan sabo da kuma yin sakaci da wasu daga cikin dokoki na musulunci to idan ya zama haka to kenan magana ya kare muna da bakin mu cewa na ko dai bai da imani na abin da ya bayyana karara da muke iya ji da gani a abin da yake yi ko ko mu ce yana da tawaya a cikin imanin shi to akan wannan gaba ne za mu tashi inda mala ya ce wala nashhadu li ahadin bi haqiqatil iman hatta ya ya'ti bi jami'i shara'il islam mu ba mu ma Allah madaukin sarki shigege ba mu yi ma Allah madaukin sarki karambani mu ce wane yana da haƙiƙan imani har sai fa idan ya zama dukkanin wasu dokoki na shari'o'i na musulunci to yana zuwa da su ai la zaki ahadan bi anna qawla fulanun mu'minun mu ba ma tsarkake wani mu cewa na mumini ne lahu bi annahu mu'min shahadatun qad la yastahiqqaha يستحقها mu cewa ne mai imani ne shaida ce muke bayarwa mai yiwa wanda muke shaidar da imanin a kan shi to bai cancanci wannan shaida ko ya cancanci wannan mukami na imanin ba mai yiwa ba muminin ba ne haza lamma ƙala rajulun linnabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a'ati fulanan fa innahu mu'minun qala yayin da wani mutum ya ce ma annabi ya rasulallah wane a ba shi kaza mana a yi ma wane kyauta ko wani abu iri kaza mana ya manzan Allah ai ina ganin wane ɗin nan mumini ne fa kun gano wannan da kyau ko wanan nan a shi? don ina tsammanin shi mumini ne قال صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce au muslimun ko kuma dai musulmi dai ko sun maƙala sannan sai mutumin ya ce a'adi fulanan fa'innahu mu'minun ya rasulallah ina ganin wani a bashi fa ina tsammanin mumini ne ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce au muslimun ko kuma dai musulmi dai ko فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد بذلك أن الإنسان لا يزكي أحدا wannan abin da annabi yake son ya nuna a nan shine babu wani bil'adama adama kowaye wanda zai iya tsarkake wani inna ma ya utihi lismil am sai dai ka ba mutum suna na gaba ɗaya kowa ne cikin musulmi yake Ko wane cikin mumine yake ko kuma ka ce wane da musulmi ne fayuqalu huwa musulmin ka ce wane musulmi ne kare ya kun musulman mutamakinan minal islami zai iya yiwa da gaske musulmin ne wanda ya rike musulunci gam wa kare ya kunu inda hu fiskun zai iya yiwa musulmi ne wanda akwai fasikanci tattare da shi wa inda ma'asin zai iya yi wa musulmi ne wanda yake da laifuffuka wa naƙasun ko yana da naƙasa cikin wani al'amari na addini da kuma ɗabi'u wanda yake yi wa ƙare ya kunu munafikan zai iya yi wa ma ya zama zunzurutun munafiki ne fa'anta la ta shaɗu lahu bil kamal kai baka isa kai mai shaida da cewa wane wai yana da cika na imani ba sai dai ka bar al'amarin zuwa ga Allah ka kira shi da abin da ya zama yana tare na tattare da shi na musulunci na al'ismul am jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu ƙauluhu al'imamul barbahari ya ce fa'in ƙasar fi she'in min zalika na kisal imani hatta ya tuba idan mutum ya zama ayyukan musulunci yana yi yana tauyewa kaga mutum yana magana yana sissirkawa da ƙarerayi mun gano wannan da kyau ko to ga wannan musulmi ne naqisul iman mutum ne yana mu'amala da karuwai yana shan giya yana luwadi yana ayyuka na faskanci cikin abubuwan da yake aiwatarwa gashi mutum sosai amma sai saba alkawari gashi mutum ka ce mutum ne na kware sai cin amana to kaga baka kore mai sunan imani kai tsaye sai dai shi ɗin musulmi ne amma fasiki musulmi ne ba mutumin kirki ba musulmi ne wanda imanin shi ya riga ya tawaya an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye ma'ala a aqidatu ahli sunnati wal jamaa anna al asi wa in kanat ma'asiyatuhu kaba'ir ma damat duna shirk fa innaha la tukhruju muslima min al islami ma'ala yake cewa aqidatu ahli sunnati wal jamaa ita aqidan da muke akanta mu ahli sunna wal jamaa dai ce annal asi mutum mai sa'o wa in kanar ma'asihi ko da wannan zunubin da yake aikatawa ya kai daraja na kaba'ir ma dama duna shirki muddin da wannan zunubi nashi bai kai ga shirka ba fa ha la takhrujul muslima min islami wannan aiki nashi bai fidda musulmi daga musulunci khawarij su ne wanda suke koran musulmi daga cikin addini gaba ɗaya su halattar da dukiyan shi da iyalan shi da jinin shi har ma su aiwatar mai da hukuncin kisa wannan aƙida ce ta khawarij don kawai yana caca ko yana karta ko yana zuwa kallon kwallo ko yana tare da karuwai ko yana wani laifi daga cikin laifuffukan da suka ka irin zunubi ne aqidan ahlus sunna wal jama'a ba sa kafirta mai irin wannan laifuffukan domin inda suna kafirtawa sanda ma'iz yazo ya ce yayi zina da annabi ya kafirta shi sanda gamidiya ta ce ta yi zina da annabi ya kafirta ta sanda aka rika samun wasu suna zuwa su sha giya su yi mankas da an samu annabi ya kafirta su sai aka waye gari annabi bai taba kafirta wani musulmi don ya aikata aikin sabo ba kuma idan da za ka bi karantarwa alkur'ani kaf ba inda allah madaukin sarki ya kafarta mutum da zunubi sai dai ana kafarta mutum ne da aƙida al'umma annabi kuna gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya tsare mana mu. mala ya ce aula ta min da'iratul imani ko a ce wai wannan zunubin ya fidda shi daga da'iran imani wannan ba gaskiya bane wa inna ma kunun mu'minan zai zama mumini bi imanihi fasikan bi kabiratihi mumini ne mai imani sakamakon imanin shi amma kuma fasiki ne sakamakon laifin shi an gano wannan da kyau ku mutum ɗaya mai suna biyu one face two kalo gashi musulmi gashi fasiki an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu aw taqul huwa mu'minun naqisul iman ko ce shi musulmi ne wanda yake da nakasashen imani an gane ko musulmi fasiki saboda laifukan da yake aikatawa ko musulmi mai nakasashen imani amma ba kuma ka ayyana mutum ka ce na kai mai naƙasashen imani ne don musulunci bai da cin fuska ba an gane musulunci bai dada mai cin zarafin musulmi ba ka ce an yi a gaban idan wani sai in ci zarafin shi in ci mutuncin shi in yana da wayo sai ya baka an gane wannan da kyau ku sai allah ya ci zarafinka ya ci mutuncinka ana fahimta allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi za ka kalli mutane ka ce waɗannan 'yan iskan waɗannan ba kowa ba ne za a ga ɗan iska a gidanka ka hankali da wannan abubuwan in ya tabbata waɗanda kake jifa da waɗannan kalmomin ba haka suke ba ko zai dawo maka zai dawo maka Allah madaukin sarki ya kiyaye qauluhu wa alam anna imanahu ila Allah ta'ala ku sani imanin musulmi yana hannun Allah ne mu ukilla zawahir, wallahu yatawalla sarair mu Allah madaukin sarki ya wakilta mu kalli zahirin abin da ya bayyana ne amma abin da yake a ɓoye to wannan kuma aiki ne na Allah ba mu da yanda za mu ce ga yanda abu yake a bisa zaɓi da raɓi da tunani da nazarinmu amma al'amarin a wurin Allah yake an gane wannan da kyau ku? ma'ala yake cewa tammal iman ba kallon mutum ga ce wane yana tammul imani cikakken imani au kisul iman ko kuma tawayen imani ba kai saka faɗa haka ba ya'ani na naqbalu min zahir mu za mu fuskanci zahirin mutum ne wani kila hu ilalla sai mu wakilta abin da yake sirrantawa zuwa gawa zuwa ga Allah an gano wannan da kyau ku sai mu wakilta abin da yake sirrantawa zuwa ga zuwa ga Allah mu ba ma ma Allah bani, an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace qawluhu illa ma azhara laka min tadyi'i al islam sai fa inda musulmi ya bayyana maka shi mai wulakantawa da tozarta wani abu ne na shari'ar musulunci eh to shine anan kana dama ka ce su wani ko masu aiki iri kaza suna da tawayayyen imani ko kuma kasashen imani ko su fasikai ne yanzu ga karuwe fasikai ne yan daudu fasikai ne mashagiya fasikai ne yan luwadi fasikai ne barayi fasikai ne yan damfara fasikai ne kun gano wannan da aka faɗi wannan idan da za a kamo wani sai ya shaidar a gaban alkali cewa shi mazinaci ne yana dama ya ce kai fasiki ne idan ka gano waɗa suwa ne suna mazinata ne su ka dama ka ce suwa ne meye fasikai ne amma ba ayyanawa ba ya danganta kai waye za ka yi faɗin maganar in ka faɗi maganar za ta rikide ta je ta dawa ta zama fitina Kar ka ce ka faɗe ta an gane amma kai malami ne mai wa'azi a wannan ka dama ka faɗa da kalman da ba zai zama ɓatanci ko tozarci ko cin mutunci ga wani ba da akwai wa'azin da in kai madadin mutum ya komo ya ansa ya karɓa ya tuba sai kuma ka kore shi abin sai ya zama bil hikimati wal mau'izatil hasana yana laifin a lokaci ɗaya sai kuma ka iya canza shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace ai illa idhar takaba naqidan min nawaqid al-islam sai fa idan an samu mutum yana aikata abin da yake warware musulunci wa minha tarku shara'il islam daga ciki akwai barin shari'o'in musulunci fa anta tahkumu alaihi birridda to anan kai tsaye zaka hukunta cewa wane ya fi ridda an gane kama idza taraka as-salata muta'ammidan kawon misali mutum ya bar sallah da gangar to ga wannan yi ridda au idza takallama bi kalami kufrin ko kuma misali mutum ya magana da kalman da take ta kafirci ce ka lahi, kamar zagin Allah au sabbin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma zagin manzon Allah au sabbi dinil islami ko ya zagi addinin musulunci Fa'anta ta hakumu alaihi birridda wannan kai tsaye zaka mai hukunci da mai fadin irin wannan maganin ya yarda in kuma wani ne ya fada karara zaka ce wani ya fada kalmar ridda ya yarda da abin da ya faɗi ya san ma'ananta E to ya yi ridda an gane in ya zagi Allah ko ya ci mutuncin Allah wannan ya yi ridda in ya tuba za a karɓi tuban shi in ya zagi annabi ya ci mutuncin annabi ko ya tuba sai an kashe shi an gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya taimake mu to sai malai ya ce faman azhara naqidan min nawaqidil islam idan mutum ya ambaci ko ya furta wani abin da yake mai warware musulunci ne ma'a zawalil uzuri tare da cewa bai da wani uzuri wa zawalil mawani'i kuma ba wani abu ne wanda ya tarsasa shi aka ce in bai faɗi ba za a kashe shi ko wani abin da ya kama da haka wa hal huwa muta'awwilun sai a duba a ga tawili yayi au hal huwa muqallidun ko ko yana koyi da wani ne kawai jahili ne shashasha bai ba san me yake ba kawai yana koyi da wani sakare ne hal huwa jahilun kun ji ko hal huwa jahilun aljahiluna mauta qabla mautihimu su jahilai tun kafin su mutu ma sun mutu Allah wadar jahili malam aljahiluna mauta qabla mautihimu shi jahili ko bai mutu ba wala batacce ne wal’alimuna wa in matu fa haya'u su malamai ko sun mutu ma suna raye an gane wannan ko sun mutu suna raye malamin da ya rubuta wannan littafi na sharhu sunna ina gaya muku ya rasu hijirana da shekara 329 329 ina mayin lissafi yau shekaran shi nawa ke nan dabarun duniyan nan shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tara shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da nawa da tara a nan wane ne ya ɗan cimma yankan ɗari da tara akwai amma ga shi har yau ana karanta abin da ya karanta, ya rubuta shi yasa wal alimuna wa in matu fa haya'u in kana son ko bayan mutuwanka ya zama ana ambatanka ana ma addu'a abinda ka bari yana amfanarwa lada na kai maka ko to ka zo ka zauna mu tabi tare in ko ba haka ba ka zama na'am me matsalan to Allah madarkin sarki ya kyauta to za a yanzu mintin nawa muka yi to magani muka yi kawai talatin allah madaukin sarki ya sa dace hal huwa gaduban shin abin da ya faɗa na kafircin yana cikin bushi ne wannan ba za a kafirta shi ba fala ya hakumu alaihi bin ridda wannan ba za ka yi mai hukunci da ya yi ridda ba ma'a hazihil mawane in yana da waɗannan abubuwa misali mutum ne ya faɗi kalmar ridda amma ya yi tawili ba za a kafarta shi ba ko ya faɗi kalmar ridda don kawai yana koyi da wani mugun malami da ya ɗora shi a kai wannan ba za ka kafarta shi ba ko kuma cikakken tantirin tantagaryen tsantsan madaran jahili ne to wannan ba za a kafarta shi ba kun gano wannan da kun gano wannan hal huwa gadban yayi fushi ne ila matan shi ne ta jami gashin baki ji abin ba daɗi mala wai da mahaukaci ya gatsa kashi ce kai ba daɗi haka <laughs> shi kai ya sa mai daɗi na kaga da shi kashi bai kama da kek ba <laughs> ko bai kama da fate in yi kauri ba ya ce ba daɗi an gane wannan da kyau ko falayi hukamu alaihi bin ridda wannan da abin da ya faɗi ba ga hukunta shi da ridda ba ma hazil mawane in akwai irin wannan ko kuma aka tsare shi aka ce in bai faɗi kalmar riddan ba za a mai kaza to nan ma ba abin da za a mashi man kafar billahi min ba da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman shi ma nan ba za a kafarta shi ba yasa wannan karatun dole ne a yi matasa saiti da linzami da shi an gane ku zo karanta littafin da muke karanta algulu algulu fi takfir baina ahli sunnati wal jamaa wa ghullati shi'a al isnai a shari'a haka ne ko wannan littafin yana saita ka ne ba komi ne kawai za ka kalla ka kabiri ci kabiri kabiri aka ke sai da ka'idoji da matakai ina fatan mun gano wannan kyau sai da ka'idoji da kuma matakai in ba haka ba ta ya akwai mishkila ba kafirta musulmi haka siddan ba ka jifan musulmi da kalman kafirci haka kawai dole ya kasance kana da tsari kana da saiti kana da kan gado ka san me kake yi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mala ya ce wasalatu alaman mata min ahalil kiblati sunnatun mu ahlus sunna wal jama'a kamar yadda al-imam al-barbahari yake bada labarin aqidan mu shine muna ganin duk musulmin da ya mutu in dai musulmi ne bai aikata abin da ya sa shi yarda ba to lalle yin mai sallan gawa sunna ce wal marhumu kuma za a yi mai addu'an Allah ya ji kanshi wazani, wazaniyatu haka eh wal marjumu da wanda aka jefi an gane da wanda aka jefe za a mai sallah wazzani aka maznaci an san wane sarkin daduro ne yamma da za a mai sallah wazzaniyatu haka ma karuwa wallazi yaqtulu nafsahu haka wanda ya kashe kanshi wa ghairuhu min ahlil qibla da ma wasu su in musulmi ne za a mai sallah ana kallon shi ya rataye kan shi ya mutu la sarki Allah kyauta kwantar da shi sai limai mai sallah ji abin ne shi wannan kuma shi da mai abin an gano wannan karo ce dan iska ne a unguwa ya lalace sai mai mai ya mai sallah ba wanda ya hana mu da mu wasu qur'an haka mashayin giya wa gairuhum da makamantansu was salatu alaihim sunna yin musu sallah sunna ne daidai ne a ƙidan ta yadda an gano wannan da kyau ko ba dalilin da ya hana ba mu kafar da musulmi mu ce dan wani kaza ne ko ba zami in ga gawai maka sallah ba ko kai ba musulmi ne? mu ko ba ma mujamala dan mujamala a wani lokaci tana zama na faƙa. an gano wannan da kyau ko in dai har ka ga ba mu ma sallah ba a to an shiga matsala domin Allah ya gaya ma annabi wala tu salli ala ahadin minhum mata abadan bai ce sai nan da wata biyu ko wata uku ba mata aish abadan an hana annabi ballantana kai ta kari yasa in muka ce lala lala kai ma sai ka ce me lala lala an gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu jama'a mana ishara da wata 'yar matsala 'yar kaɗan za mu saurara nan sai Allah ya kai makatu na gaba sai mu zo mu fassara abin da mala ya kawo da sharhin da al bar al-barbahari zai mana muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum